ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani <coughs> muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, ibadu da muke a wannan wata mai albarka Allah ya karba wurare da muka kasa Allah ta'ala ya yafe mana ga baki ɗayan mu bahaushe ya ce a ramawa kura to anan ba kura ba a ramawa ana ramma mai jan baki da mai fassarawa a su. shine ramadan na gudana muna baran addu'o'i a wurinku na alkhairi kuma na addu'an alkhairi ga iyayenmu da suka koma suka riga mu gidan gaskiya ni duka biyu babu Allah ya ji kansu aran ma mahaifi ya koma ga Allah mahaifiya tana raye wata uku da ya wuce na ji har zariya na gaishe ta so shi tasa tana raye dan gata ne shi matuƙa gada eh, shi Allah ya margata da yawa Allah ya jikan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu a mana addu'a zuriyarmu Allah ya mata albarka mu ma Allah ya kara mana albarka bukatu da muke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a taimaka mana da addu'a Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi taimakon Allah da muke nema Allah ya taimake mu sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu koma duka bukatunku na alkhairi Allah ya biya muku ya hada ku da alherin duniya da lahira ya kare ku daga sharrin duniya da fitinar lahira haka duk mai jin tafsirin a zahiri ko a rediyo ko online ko a talabijin to muna baran addu'a a wa mai tafsiri da mai jan baki aniyarsu a nan ba kura ba aniyarsu an gane ko a gaba na gaba akwai dan uwanmu da wasu lokuta muna karatu da shi a nan wurin alhaji ahmad Ahmad daga kano yana fama da jinya yana cairo a can kasar misira egypt har an masa aiki sajiri kenan muna addu'a allah ya ba shi lafiya allah ya sa zakan jiki ne la ba'asa bihi tahurun insha allah a wannan tafsirin da ake yana daga cikin wanda aka kira sunayensu suka dauki nauyin wasu daga cikin kafofi don isar da sakon Allah zuwa ga al'umma muna roƙon Allah ya ba shi lafiya ya ba shi lada ya albarkaci zuriyarsa a taimaka masa da addu'a baya ga wannan akwai wani dan uwa an ce daga Borno yake ban san sunansa ba duka shekara muna tafsiri da shi amma bana an ce baya nan an gaya mun kullum an ce da shi muke karatu a nan bana ya rasu wane ne ya san shi na Allah ji hamisuwa dan ina ne mutumin biyu ne ko Allah hamisu mutumin biyu to muna roƙon Allah ya gafarta Allah hamisu ya ji kansa ya yafe masa zuriyarsa Allah ta'ala ya mata albarka muna ta'aziyya zuwa ga 'yan uwansa a garin biyu da iyalansa da makwabtansa da aminansa Allah ya ba ku ladan hakuri shi kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ta'ala ya kula da bayansa bayan rasuwar sa dukkan wani wanda aka masa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziyya gare shi Allah ya gafarta wa naka ko Allah ya gafarta masa kuma Allah ta'ala ya bada ladan hakuri gaba na gaba na samu labarin akwai hari da aka kai wa bayan Allah a garin Hong da Madagali ko a jihar Adamawa ɗazu nake samun labarin sai dai babu details na abin da ya faru waɗanda suke ta da kayar bayan nan ko ta ɓangaren terrorism ko banditry ko kidnapping Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya kare a kansu Allah ya tona asirinsu in akwai waɗanda suke ɗaukar nauyinsu ta bayan fage su ma Allah ya tona asirinsu in akwai masu tallafa musu su ma Allah ya tona asirinsu kuma Allah ta'ala ya kunyatar da su ya sa duk bala'in da suka shirya Allah ta'ala ya sa ya gare a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da arewacin Najeriya lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya albarkaci arewacin Najeriya ya albarkaci mutane mutanen arewacin Najeriya Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ya albarkaci mutanen kasar ya kuma kare mu daga sharrin wasu bakin kasashe da suke manufin kasar mu da sharri ko al'ummar mu ko addinin mu ko wata kabila daga cikin kabilun mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki mutanen kwarai a Najeriya waɗanda suke na banza a kowane kabila ne a kuma kowane addini ne Allah ya tona asirin su Allah ta'ala ya kunyatar da su kuma Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo Allah ya sa ya kare a kansu Allah ta'ala ta samu wanye lafiya waɗanda amanar ke hannunsu kuma sai a ƙara ƙoƙari idan muna addu'a wajibi ne kuma waɗanda suke da fawa ta mulki a hannu a hana ido bacci a hoto da new strategies a tabbatar da cewa waɗannan fitintunan an shawo kansu Allah ta'ala ya taimake su akan haka Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da tambayoyi ko ok akwai tambaya ko to kafofi da suke isar da wannan sako jiya a nawa muka tsaya jiya mun tsaya a na bakwai akwai kishi sifa a bayan ko jiya mun tsaya a na bakwai yau an samu karin na 98 shine radio nomad fm 101.9 agades niger republic daga karfe 4 zuwa 5 na yamma wanda ya dauki nauyi csp hassan muhammad misau mai kokos Orphanage and Charity Foundation to Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya kan magabatansa ya albarkaci zuriyarsa so sauran kwaya biyu ya cika ɗari kenan ko to Allah ta'ala shi mana jagoranci din akwai wanda ake sawa a wasu wurare da ba sa a ba da yau da gaza sai a ba wa injiniya don a isar wa mutane sauran insha Allah in akwai tambaya bismillah ayi da wuri ko ina so a ɗan takaita lokacin tambayoyin sai ka riƙa takaitawa ko in na da tsawon na sassari sai a tafi zuwa ga muhallin shafi na wani mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yake Allah ya fi kan iyayen malam Allah ya sa ku shiga aljanna kai tsaye ba tare da kitabi ba amin ya Allah kuma kwaftaka da annabi rahma amin ya rayu ya malam wallahi Allah ya jarabe ni da sanka na sha mafarkinka Allah ya Allah ya sa mu wata rana amin ya hayu ya kayi to ina roƙon Allah ya hada ni da kai insha Allah in kana kusa a nan to sai ka matso mu gaisa an tashi ka samu CSO ko kuma jami'an tsaro a nan sai su mu appointment da kai na gangaro insha Allah ganin na babu wahala aini almajiri ne garbi ne to ba wani abu ne mai wahala ba kowa yanzu nan yana gani na insha Allah ta'ala ni da ban gani na bai da wahala sai dai in baka je inda nake ba ko baka san hanyar da ake iya gani na ba amma in ka san ta wallahi bai da wahala kada kada ba na kulla kofa ga kowa da ke san gani na haka yana yin rayuwa ta yake sai dai in baka san hanyar da zaka bi ka gani ba hanya mafi sauki ka duba jama'ar da kake ganin su tare da ni kullum so ko ka to ka sai ka ce da Allah na son ganin wani in ka ga a ɗayan su to shi zai kawo ka amma an kacin taron mai iya wa yan agaji ce a dakata saboda har ka ta tsaro yawa to kullum za ka ga mutum ka nemi hanya wannan ko a waya ne duba na kusa da ni ka yi magana da shi kuma kullum ko su suka yi kuskure mutum ɗaya ne magana suka hana ina musu fada eh, ni kowa na wani na insha Allah yake cewa tambaya ta hana ibadati malam muna so a yi mana bayani akan abin da yake halarta a POS da abin da yake haramta daga yankan sami a gwamfi ɗanƙanin dr muhammad al-gari ɗanƙanin dr muhammad al-gari marigayi to na ɗauka marigayi dr muhammad ibrahim al al-gari wanda yake wane gare mu kuma malamin mu ne in shi ne allah ya gafarta masa ya ji kansa so yon kwanta allah ya maka albarka tambaya akan POA sun kace da maka bayani abin da ke halarta da wanda ke haramta wannan muhadara ce mai zaman kanta wannan shi ne gaskiyar magana ba tambaya ce kwaya ɗaya da rance ma ga amsa ba akan POA ba zai yi kawai ka ce mun halal da haram ba wannan muhadara ce da koda darasin yau muka ware ba zai isa ba ga baki daya sai dai tun da in dai daga yadda ka fara daga gidan malam kake kai dan kanin ka ne maybe to sai maka recommending ko littafi da zaka karanta ka san ba ma pos ba dukkan electronic financial transactions dukkaninsu kana iya sanin su na hakika akwai littafi da larabci mai suna a hakamun tijara al-elektroniya filfikihil islami asalinsa duk bahasi ne na doktora wato phd thesis ne da aka yi a ummul qura na makka wato university of ummul qura hmm. wanda ya bahasi din sunansa فضيلة الشيخ دكتور أدنان بن جمعان بن محمد الزهراني so ba shi ne mai muhimmanci da aka yi wasiya da abu gashi bayan ya kammala saboda ingancinsa ya yi rubutun kan abin da ya shafi hukunce hukuncen rules da ke da alaka da financial transaction a kasuwanci da makamantansu a yadda ake kallon su a cikin fikihu na musulunci yana daga cikin muhimman littafi da suka shafi financial transaction wanda ko da bankuna na musulunci ko non-interest banking bankuna idan suka samu wannan suka fahimci abin da ke ciki zai taimaka musu wajen magance matsaloli da yawan gaske so wannan tafi zan maka rekomin daga karanta kar kuma na maka rowan amsa din abin da zan kara masa akai abin da ke halatta a dunkule in ci abin da ke haramta na farko ka kauce wa riba ko da dalilin aya ta 278 da 79 a cikin bakara na biyu dukkan abin da yake nazara nau'i na yaudara a kasuwanci kai avoiding dinsa duk abin da yake yaudara ne ka nisance shi a cikin pos na uku delay na biyan kuɗi da gangan a yi delayin dukkan transaction na kuɗi na canjin kuɗi ana so ya kasancewa on spot ne musamman idan kuɗin nau'i iri ɗaya ne yana da muhimmanci ka kiyaye wannan al'amari na hudu ya zama kuma ainihin kada a saka wasu charges a kudi wanda ba a san sirrin su ba a boye kada ya zama exploitation wato zaluntar mutane abinda zan baka shawari a dunkule kuma wanda yake halal gare ka na farko shine mai POS idan ya ayi POS shine point of uh, transfer ko point of service POS point of service manyan abubuwa da ake a POS me da me depositin kudi ko withdrawal na kudi ko transfer na kudi ko depositin wato ajiye kudinka ko karban kudinka ko kuma transfer na kudi waɗannan su ne manyan ayyuka so a ƙa'ida idan mai POE sai sa wani caji da ake biyansa da kudi idan ya halal ne ko haram na san ana kace da ce magana mafi inganci halal ne me dalili ai ka'ida kudin ba nasa ba ne, shi sabis ya maka hidima ya maka to me yasa ba za a biya shi kudin hidimar da ya ba ya biya da facilities yana da wakilin office yana da na'ura yana biyan kaza da kaza da kaza yana neman network kuma ya zo ya maka aiki kuma a ce ba za a biya shi ba a'a ana biyan sa kudin da ake biya mai POS alan ne ba haramun bane in ka kace ba ka so to daga manta raka ba ti suddan amma babu dalili na shari'a na haramtar da mutum ba za a biya shi kudin sabis da yake yi ba so da ka biya wannan kudi halal ne amma a ka'ida na biyu kuma shine a wa zaluntar mutane a biyan kudin kada kuma a ce an ce za a biya ka kame da abun na mugunta wannan ba daidai bane To ya zama dai akwai specific charges da ake biyan ka na hidima da kake yi wannan ana biyan ka ba kudin ruwa bane ana biyan ka kudin service ne da kake yi mutumin da yake maka service ya halatta dai ko bai halatta ba ya halatta kai ne kake dan kasuwa ka zo da kudi a jaka an haɗa kudin da aka yi na kasuwanci da kuna guda biyu sai nan ba za ka yi ɗauka ba sai ka ɗauki wani mutum ya dauki kuɗin a shagonka ya kai cikin buɗin motan ka yi saka a rufe da ya kai ya dawo ya zaka daukar jaka ya kai ya dawo in an biya shi an yi laifi ba yi ne laifi ba mm. wannan duka mai dalili sabit ya maka a cikin kuɗinka ka da haka za ka iya biyan sa to ala ayi halin halal ne wannan to wannan babu laifi idan an ci wannan halalin wallahu ta'ala a'ala so kai kai wannan sabisin ya halatta ka iya jinsa kuma a tabbatar da cewa charges ba a wuce gona da iri ba kuma na uku on spot transfer iya da muhimmanci in abu zai yiwu to a yi shi take ba a son a baka kuɗi ka yi jinkirin biya sai dai akwai dalili ko na rashin ingancin network ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala ala wannan tambaya ta karshe da za mu biya kai yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh idan Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ya zika da yi rahama wa iyayen malam da na alaran malam baki da na'am amin ya hajji da malam ina tare da iyali na muna zaune cikin lafiya tana yi min biyayya tsakani da Allah kuma tana kauna ta haka amma sai dai wallahi malam ni kuma na ji soyayyar da ya fice min a raina ba na jin sha'awar ko da a wajen kwanciyar aure ne wasu lokutan har kusa da ita ba na son zuwa kuma wallahi ban san menene dalili ba kuma tsakani da Allah ba na son cutar da ita shine nake neman shawara a wurin malam dan Allah ne ne mafita wassalamu alaikum hmm. ban san abin da ke cikin zuciyarka a kan iyalinka ba amma yadda kai bayanin nan kana jira malam ya baka shawara mai iya yiwa Allah ya san daidai ya baka shawara ta kura mutum da kace ba ka san cutar da ita to wallahi ba zan ce ka sake ta ba na eh, eh ba zan fada ba in wannan ne shawara ni dai kan ki ta ba zan fada ba ba na baka shawara wannan kofar na rubuta 100% kofa ta biyu abu ja'far muhammad bin jarir al-tabari rahmatullahi alai cikin tafsirinsa karkashin maganar da Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera cikin suratul nisa karshen aya ta 19 ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alai ce wannan ayat da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da iyalanku matanku da kyautatawa kyautatawa sai yake ta me fa in karitumunna in kun ki matan a wani lokaci kamar yadda kai kake kinta fa'afa an ko shay'an mai iya yi wa kun ki wani abu da ita kamar yanzu kake ba ka son zama da ita kuma ba ka son garin ta? wa yaj'al Allahu fihi khairan katira mai yi wa wannan abin da kake kin dalilin sa Allah ya baka alheri mai yawa da wannan sai ke cewa don wata ran ka ji baka kaunar iyalinka ko ka ji ba ka son ta ko ba ka da bukatar mu'amalar aure da ita yace ba dalilin ka sake ta bane don a cikin zama da itan alkawari ne na Allah akwai yiwuwar cewa zai baka alheri mai yawa ce zai ce khairan kafira alheri mai yawa imam ibn kafir rahmatullahi alaihi karkashin wannan aya a tafsirin sa da yazo aya ta sha tara a nisa'in karshen ta ne ma ba dukan ta ba da yazo kan da sai ce alheri mai yawan nan me yiwa dalilin zama da ita Allah ya baka wasu ƴaƴa masu albarka da duk duniya za ta amfana da su yanzu manya manyan yanzu na farko fiyayyen halitta ba ba mace ta haife shi ba sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ba mace ta haife shi ba shek tuddais limamin haraji ba mace ta haife shi ba akwai uban da bai so a ce ɗansa ne a ran ma abdullahi zariya ba mahaifiya ta haife shi ba akwai wanda bai so a ce ɗansa ne ko ɗan uwansa ne misali nake bayarwa inda iyaye maza da mata ba su yi haƙurin zama da juna ba duk waɗannan bayan allah za a same su in ba a yi haƙuri ba da an samu imamul bukhari da an samu imamul muslim inda mahaifiya da mahaifiya da an samu imamul malik ko imamu shafi ashe dukkan haƙurin zaman ne ya sa aka samu waɗannan gwaraza bayan allah na kwarai haza kuwa ma na Ke sa yake ku yi haƙuri mai yi wa allah zai sanya alkhairi mai yawa ciki kuma ga hadisi nan da fiye halitta yake cewa sallallahu la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha min halqulu radiya min al-akhar hadisin muslim da shi nan ma aiko cikin riyadus salihin ko hadisi na 275 a riyadu salihin yi cewa mumini bai yin mumina gaba daya idan ya ki wani halinta to kuma da izinin Allah ya dace zama akwai halin da ke so to ai kaga anan ka ce na farko tana son ka ai kana son wannan soyayyen da take maka na biyu tana maka biyayya ya dace zama kana son biyayyen da take maka so dan ka ji baka son zama da ita albarkatin biyayyen da take maka da son da take maka kuma ta ci albarkacin wannan shi yasa a ka'idan aure ana so mu rika prioritizing fifita kauna akan soyayya ita soyayya mafi yawa halittanta ne ya burge ka sai ka aure ta wannan yi ne auren bai cika kwari ba amma kauna shine kana son addininta da ɗabi'unta da sanin ya kamatanta da nutsuwanta da ko karatunta na addini ko na boko da wasu abubuwa naka kuma daga baya kana son halittanta to ko da halittanta canja albarkacin waɗancan kana zama da ita shi mai ƙauna idan iyalin ta shiga damuwa tausayin ta yake ji shi mai soyayya in ba a yi sa ban ta shiga damuwa rabuwa da ita yake shi yasa ba ba soyayya ake ba kauna ake a aure shine auren da ke dorewa shi yasa Allah yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun wa sura suratul rum ayat 21 kaga Allah yace waje ala bainakum mawadda shine kauna wa rahama bai ce kawai muhabba ba sai ce mawadda kauna wa rahama da tausayi to in rasa kaunan nan sai a samu matsala in soyayya ne to yi juwali ba a cika samun tausayi ba sai yan kaɗan masu addini da tausayi su suke iya yi so a layi halin ka zauna da ita shawarin da zan ba mu na farko shine muna da matsala a arewacin najeriya musamman garuruwanmu wallahi da dama yanzu an yi reducing matsayin aure dukkaninsu an takaita shi akan kawai mu'amalan aure fa inna lillahi wa inna ilaihi wannan fa tunani ne irin na dabbobi dabbobi ne kawai rayuwarsu shine kawai su ci abinci su yi mu'amala kawai shi ne ba aikin su amma wannan ba tunanin mutane na kwarai bane duk matsalar mu a northern Najeriya matsalar rashin tsaro jahilci yayi yawa matasa babu sana'a sabon Allah ya yi yawa a cikin garuruwanmu zalunci ya yi yawa matsaloli ga sunan birjik marayu an walakantar da su ba a ba wa ilimi muhimmanci tarbiyya da girmama na gaba duk ta lalace amma mata ba mu matsa musu su fuskanci wannan ba damuwar namiji kawai shine kwanciya mu'amalar aure ya zama duk mace kudin ta ya kare ina za ta samu maganin mata ina za ta samu kaza me za ta samu dai kaza ba wannan ba dabbaci bane duk waɗannan matsalolin sai ka ce dabbobi muke a duk yanzu zaman aure kawai sai bukatuwanka gare ta kawai shine zaman aure a cikin aure fa ibada ne na farko zaman ku a tare da kuke ka rike ta dan wannan ibada ne na biyu ka sani zaman da take a gidanka tana kula da dukiyar ka ibada ne na uku tarbiyyar ƴaƴanka da take yi maka inda da cikin fa'idar aure na hudu tana maka addu'a Allah ya sa a dawo lafiya ibada ne na biyar tana yi wa iyayenka addu'a duka alherin aure ne na shida tana sadar da zumunci da 'yan uwanka alherin aure ne na bakwai tana da abokiyar shawara yau da kullum duka wannan ne ne alheri ne na takwas kuna yin ibada tare ko kiyamun laili ko ku kuna juna ku azumin nafila duka alheri ne na aure na tara tana kula da kai in baka da lafiya duka menene alheri ne na aure na goma tana baka shawara idan abu ya taso alheri ne na aure na sha ta zama madubi gare ka duk abin da ya tun kare ka mai gida fa bai dace ai ba duka alheri ne na aure haba jama'a duk waɗannan mu manta da su Tana ilmantar da yaranka alheri ne na aure na goma sha uku tana kula da tarbiyyar yayanka alheri ne na aure na goma sha hudu tana musu wanka da wanki da makamantar su alheri ne na aure na sha biyar tana kula da abincin da zaka ci duka alheri ne na aure na sha shida kula da ɗakin ka duka alheri ne na aure na goma sha bakwai kula da abin da ka ajiye a gida duka alheri ne na aure amma duk waɗannan mun manta kawai an mai da rayuwar aure kamar rayuwar bunsuru da akuya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me za muke haka ne me za sai mu takaita wannan kawai shine tunaninmu akan aure ba daidai ba ne. alkhairan mata suna da yawa mu tausaya musu kar mu ci amanar su wani mutum ya samu yi na umar radiyallahu anhu yace shi yana matarsa ce tana shi gaskiya baya son zama da ita baya sha'awanta bai da wani bukata gare ta shike ne yace na ji ka kawai ba ka ji kana son ta eh, ba na son ta ba na son kwanciya da sai kalle shi sai na Umar zai ce yanzu shi duk aure a rayuwa kawai kwanciya shi kadai ne aure shi ne kadai auren abin da ka dauka a wurinka sai ya ce to lalle ba ka san me ma aure din ba yace baka da tunanin hatta zamantakewar da ake a cikin sa ibada ce ibad bauta da kuke yi ku tunatar da juna tashi kai sallah ko da suke sallah baka san wannan ibada bane baka san alherin aure bane ya kira ita iyalin ta kina son sa tace ni ma bana son sa ita ma sai mata irin wannan wasiya da nasiha da ya kammala sai ce to wajibi ɗayan ku yi wa ɗaya ƙarya don ku zauna lafiya me yake nufi shine ɗaya ya daure kada yana dan uwansa baya so in yanzu ke ba shi so shi bai so ai shi ka tabbata kenan so ɗaya ya daure ya ce ni ina son ki ko ki ce ke kina son sa ko baya son ki to wannan sai sa a gyara to a zamantakewa na aure akwai al'amuran da in ba dole ba hakuri ake da su a danne ba sai an fada ba kuma alherin mace bayan ganinta da baka so da kwanciyar to akwai sun fi ninkin ba ninki ko ba a fare su ba don Allah mu sake tunani mutanen arewa mu sake tunani muhimmancin aure ya wuce mu'amalan aure kadai akwai abubuwa da yawa masu fa'ida Allah ya samu wanye lafiya Ibrahim ko ya ce ka ko bi sabai sa'a Eh. to ga shi dai kamar yadda yan uwanmu da suke bin tafsirai waɗanda ba sa jin magana suka buƙaci a samu mai tafsiri kwa mai fassara to kwamiti na tura tambaya gare su kuma sun yi mitin an samu dama an ɗauko wani ɗan wannan je daga kano ne ko kwanakin bayan na je biyu ke na yi lecture shi ya yi fassara a wurin a bayero university kano haka ne ko to ga shi da an ɗauko shi tun daga kano har zuwa abuja takanas ta kano a nan ba takanas ta ba ta kano ne an kawo shi har nan yanzu zai zo ya rika yi kuma akwai dan uwa da ya tallafa na logistic din kawo shi alhaji shehu abubakar shi ma da shi muke karatu ana kuma iya daga cikin shugabanni na masana kwamitin da ke kula da wannan tafsirin da sauran gaurika da nake gabatarwa Allah ya biya su da gidan aljanna so waɗanda suke iya ganin abun sai su kula da sign language din nasa su ga yayi musu yadda suke so ko yana akwai observation sai mu ji to Allah ya albarka suna nan ko to alhamdulillah ga kura nan ko ina ga shi Allah ya taimake ku hmm, insha Allah ta'ala bismillah eh, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقعتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم, ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار نعم فاستجاب لهم ربكم أني لا أضيء أمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وقودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا انا مكتايا تكيان آية تدري دا تسعين دا بيان عجالة سينا بفا يو نتاكو الزامو تاشد إذن الله دا لأكفرن عنهم سيئاتهم اللهم عليكم أنا أميني ناني اسس جينا جهر نصرا وقت magaji shaibu labaran sam senior advocate of nigeria to muna maraba da kai insha Allah ta'ala don haka Allah ta'ala ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim waɗannan bayan Allah da ya kira sifofin su jiya da muka tsaya a duka cikin sifofin ulul albab ne Allah ya gaya mana wasu halaye da suka samu kansu guda biyar a ciki na farko fallazina na hajaru sun yi hijira wa ukhriju min diyarihim an cire su a gidajensu wa udu fi sabili an cutar da su a tafarki na inji Allah wa qatilu an kawo musu hari sun kare kansu wa kutilu na biyar kuma shine wasu ma a cikin su sun yi shahada a filin daga ko dan kare kansu ko addini waɗannan siffofi ne guda biyar nasu Allah ya ce masu wannan siffa da suke ulul albab na baya la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu wanda yake bayyana mana cewa in kana da imani jarrabawa da Allah yake maka yana zama kafarar zunubai ne a matsayinka na musulmi baban Allah idan Allah ya jarabe ka a mutuncinka zunubanka yake rage maka ƴaƴanka ba lafiya zunubi ake rage maka kai babu lafiya zunubi ake rage maka wani tashin hankali ya faru gare ka zunubi ake gaya rage maka ka shiga wani fitina ko jarrabawa da baka shirya ba ba kai nufi kowa da sharri ba Allah ya jarrabe ka duka zunubi ake rage maka a zalunce ka zunubi ake rage maka kai rashin lafiya zunubi ake rage maka a maka gobara zunubi ake rage maka dukkan wani nau'in cutarwa idan ya faru ga bawan Allah na kwarai yana zama kafaran zunubansa ne ke sai ce la kafiran na anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuran su ke sa kar mu rika yin bakin ciki idan Allah ya jarrabe mu jarrabawa ba abun ki bane babu dama a samu imani babu jarrabawa jarrabawa mai zaki wataran wataran ko mai daci dacin ma ta ji madaci ya daci to dole kada da imani sai kai hakuri saboda annabawa duk Allah ya jarrabe su kuma suna farin ciki da jarrabawa mai ɗaci kamar yadda mu muke farin ciki da jarrabawa mai daɗi kuma Allah ya ce wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su cikin aljanna kalmar asali jannatun asalinta ma'anarta a larabci wato literal meaning na aljanna abinda ake da shine al-bustan wanda yake kafirul ashjar wato lambu mai bishiyoyi da yawa masu daɗi in ka samu lambu da a cikinsu akwai lemo akwai ayaba akwai apple akwai kaza akwai kaza na ni'ima to literal meaning din aljanna wannan shi amma technical meaning din sa wato ma'anan a shari'an an ce aljanna shine addar الذي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا wala سمعت ولا خطر على قلب بشر ma'anar aljanna kuma technical meaning a shari'a shine wani gida ne na musamman da Allah ya tanada zuwa ga bayinsa masu takawa masu imani bayan Allah na kwarai shi wannan gidan ido bai taba ganin idon irinsa ba tun da yake duk yawonka a duniya ba ka taba ga abin da ya kama da aljanna a kyau ba wala udunun sami'a duk iya jin labari da kai ba a taɓa baka labarin daɗi da ya zo kusa da daɗin aljanna a kunnen ka ba ba ma ka gani ba kunne tun da yake a duniya bai taɓa sanin daɗi da ya kai daɗin aljanna ba to ita duniya kan miya daɗin a in ba aka ce maka yi buri me kake bukata sanani wajen zama abun hawa iyali sai abinci abincin nan duk yadda kake son sa ko azumi kai ba ka iya cin kilogram goma to ne kudin nasa gaba daya gidan Allah ba motar shiga ta samu iyalai kai sai kuma ne. duk fa kokarin mutum shine dan abin da zai ce ji daɗi da kayan da zai saka in ka zo sa kayan nan hula ɗaya ne in an kake sa ka sa guda biyu ka zama mahaukar set din kaya ɗaya ne a jikinka ran da ka saka set biyu sai a ce an samu takuwa takalmi ɗaya ne ran da kake ji kana da kuɗi sai kake bari sa takalma biyu ɗaya a cikin ne kana wuta za a fara gudu a rika fa Allah ji koyo ba lafiya ba duk kokarin ka baya ɗaya ne to me a cikin ne sannan wala khatara ala qalbi bashar aljanna duk iya hakaito dadin zuciya ba ta taba hakaito dadin da yake dadin aljanna ba shine wala khatara ala qalbi bashar to shine jannatun Allah yace ya zai shigar da su jannatin in kace jannatin ya zama jam'i ne shi kuma na aljanna plural ne in kace jannatun kwaya daya jannatun da yawa a nan ya ce jannatun saboda jam'ul mu'annasi salim ne kuma yace udkhilannahum jannatin sai zo da kisra to a ka'ida jam'ul muannath salim in yazo a matsayin mafulin bihi ya zama shine object na sentence to kisra yake dauka inda kwaɗe ne sai ce wala udkhilannahum jannatan zai ce amma tun da yace jannatin ya zama jam'ul muannath salim kuma ya zama mafulin bihi ne amma majrur ne saboda me saboda shi jam'ul muannath salim ne mafhum to Allah zai shigar da su aljanna aljanna a cikinta daraja kala kala da yin halitta ya ce a cikinta aji aji aji aji aji sun kai guda ɗari a cikin aljanna dan aji biyu ya fi aji ɗaya dan aji uku ya fi aji biyu dan aji hudu ya fi aji uku haka classes haka aka yi ta raba ɗari wani dan uwa yake shi wallahi a aljanna ko shara aka sa shi wallahi shi ba da gaba shi dai wuta ne ba ya shiga mu ko muka ce ya Allah ta'ala ko aiki mu bai kai ba Allah ta'ala ka ba mu aljannan firdausi ya Allah ta'ala a tallafa mana da rahamarka mu wallahi ta firdausi muke bukata kai fa aran ma shi ma aran ma kaji aran ma da ya san eh. shi ma wai aljannan firdausi yake eh. nema Allah ya taimaki gwani aljannar mu ta firdausi muke nema ya Allah aikin mu bai kai ba Allah muna ɗan ƙoƙarin da za mu iya inda muka yi Allah a tallafa mana inda muka kasa a yabe mana Allah ka ba mu firdausi amma a ka'ida adadin aljanna malamai suka ce ba wanda ya san hakikanin adadin amma qur'ani ya kira sunayen aljanna akalla guda guda hudu na'am متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان رحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya baka albarka ai kuma dai baka ruda ne wato ba ko insha Allah wa jannal jannatayn dan ko wannan suratul rahman muhallu shayi kenan aya ta 54 fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ta 55 kaga wa jannal jannatayn da mun samu aljanna nawa da ce muttaki ina ala furishin kaga yan aljanna suna zaune a ciki sai ya ce wa janar janna sai ne da sai kuma waɗannan aljanna guda biyu na ni'ima sai aka sai suka matso kusa da su wasu wannan kaga an samu guda nawa biyu sannan kuma sai koma gaba ce wa min dunihi ma jannatan ayata a cikin ar ayata nawa ayata 62 wa min duni ko koma bayan waɗancan guda biyu na hamsin da hudu sai ce jannata ne a wasu aljanna guda biyu can ga biyu nan ga biyu 2 plus 2 ya zama nawa ka samu 4 wasu kuma sai wajen aljannata ne daɗin nan ai an kira su a baya da ya ce man kafa makama rabbihi jannatan to a can ka samu biyu wa jannal jannatai ne dan suna cikin aljanna biyu nan kuma aka karo musu lambu guda biyu a matsayin bonus da bonanza na aljanna a can gaba kuma wa min dunihi ma ne. ka samu guda nawa guda hudu ne ai a cikin biyun an kara musu ni'ima ne wato ai ba wani gida aka yi ba a eh. cikin aljanna ne aka karo ni'imar eh. <laughs> guda hudu ake da shi wato suna cikin ba a canza ba sai aka karo wasu lambuna wato bonanza na karin lambu a ciki to ka shiga waliman khafa maqama rabbih jannatan aya ta nawa ne a rahman ita ta 46 Allah ya maka albarka kaga waliman khafa maqama rabbih jannatan 46 wa jannal jannatayn dan 54 wa min dunihi ma jannatan 62 to kaga in ka hada ga aljanna biyu a na farko wani man kafa matsama rabbi wa janar kai ne an kara bonanzan lambu guda biyu a gidan aljanna biyu fil aljanna biyu wa min dunihi ma jannata ne to anan aljanna kuma guda biyu to aljanna hudu da kuma bonanzan lambun aljanna biyu wato magana sai qur'ani to da haka suna da aljanna guda hudu aljannan nan tajri min tahtiha al-anhar karkashin aljanna nan akwai korama da ke gudana wato jama'a ni'ima da daɗi sai aljanna duk abin da ka sani a duniya an ce akwai irinsa aljanna sunan ne iri ɗaya aka maka fahimce dan ka gane amma har ga Allah abin da ba su ke cewa wai hanyar mota daban hanyar jirgi daban to wannan shine babin ratan da ke tsakani ya wuce ratan mai keken guragu da kuma jirgin sama na musamman aljanna aljanna ne Allah ka samu a ciki Za ka shiga babu bacin rashi babu bakin ciki babu damuwa magidanta babu bashi ba biyan kurfi babu cefane babu biyan hayan gida ba biyan kudin magani babu tsangwaman kowa duk duniya ka shiga aljanna ba mai tsangaman ka yanzu a duniya wata kila mahassara sada sun sa ka a gaba ko to aljanna babu wanda yake hasala da kai saboda kowa an wanke zuciyarsa don haka jannatin tajri min tahtiha al-anharu a cikin aljannan da aka baka waɗannan guda hudu aka kira a cikin kuma akwai korama wato idan idan ruwa shi yasa ko a yanzu in hotel ya kai hotel sai kaga akwai swimming pool a cikinsa akwai wani ɗan ruwa da yake gudana a ciki ɗan za ka ga akwai ƙorama haka ake dizainin da muka je irin ƙasashen north africa manyan otal irin su morocco su tunisia su algeria za ka ga a bakin ruwa suke in ka je da manyan hotel duka a bakin ruwa suke ko lagos ka je nan akwai manyan otal a bakin ruwa ko a nan dan jabilan din sai kaga an an yi gini na musamman don a ga ruwa so shi ruwa da ke gudana ake ganin sa iya daga cikin abin da ke kara wa ni'ima ni'ima gida ya zama a bushe babu ganye babu ruwa kwata-kwata babu wani abin sha'awa ko ina a bushe yake in ka san jin daɗi ka san gidan nan bai gama haɗuwa ba bai gama me ba bai gama haɗuwa ba ɗan ruwa-ruwa ɗan ganye-ganye na wannan irin ƙorama shi yake ƙara wa jin daɗi jin daɗi wannan kuma shine in Allah bai baka a duniya ba to ka nemi na lahira na duniya tamfurari ne kuma na duniya ne amma wancan shine asalin original din koraman ma su ma kala kala ne Arama ma zaka ba misali a Qur'ani masal jannati allati wu'ida almuttaqun hmm. fiha anharun min ma'in ghayri asin hmm. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جزاكم الله خيرا الله يسير مفاد الجنة التي وعد المتقون مثالا الجنة da القولي كما alkawari وانا سورة محمد aya ta goma sha biyar ba masalul jannatin da ce wa'idal mutaqun sai ce fiha haro a cikin ta akwai korama na me min ma'in na ruwa Zaira asin wanda yake ba mai zartsi ba ka san ruwan ma kwalitin kala kala in ka je ka sha ruwan wata kasa suka ji kamar karka ba kan saboda dadin sa duka ruwan Allah ya amma ko a duniya wani ya wani dadi to ya kuma ruwan aljanna amin Allah ka ba mu fi ha anharu min ma'in gairar wa anharu min labanin lam yataghayyar asabu akwai korama kuma na nono wanda yake testinsa bai canja ba lafiyayye ne bai da tsami ai kaga anan yan uwa fulani ai an dace sosai ko wa anharun min labanin lam yataghayyar wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina sannan akwai korama ta giya duk wanda bai sha giyar duniya ba to za a ba su giyar aljanna ya sha Allah mun gode maka anan ba mu sha ba muna jira gwancan korama ta giya Allah ya ji kan kala rawi na Kano yace shin ya ji aljanna dan giya zai zama wannan koramar yace wallahi wurin sa zai je zauna kawai ya sha giya ya sha giya in ya gama ya tafi gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma motar sa yace ya cire mata salansa ya matse ta a cikin sosai yi kara annabi ya ce suwa a ce su kala rayuwarka ne ya ce su kala rayuwarka ne su ya kanya da mu duk wani zamani aka samu masu wa'azi su ba da gaskiya yace shi dan giya zai zama ban san kuma alkalin garin ku alkali salisu zariya kuma ko shi ma nan zai shiga ba ko ko kogin ruwan zai je ko na nonon zai je ko na giyan zai je ni ban sani ba in ka gamu da shi dai ka tambaya mai tun da garin ku wa anharu bin asalin musaffa sannan akwai ƙorama kuma na zuma tatacciyar saƙa lafiyayya Allah ka ba mu aljanna kaga an kira maka aljanna hudu an zo an kira maka ƙorama guda hudu a cikin duka wannan bonanza zane a cikin aljanna da yawa sai ka je ka sha ruwa lafiyayye ka je ka sha zuma ka je ka sha nono in kana sha'awan giya ka dana a duniya ba mu dana ba amma tabbas mun je lahira ƙara ma yaya za ka sha giyan aljanna ƙara ta tsakanin ka zaka a za ku sha ni ah, ina ruwan ku ne ni dai abin da zan shi ne duk abin da yake aljanna insha Allah za mu ɗanɗana shi <laughs> Allah ya ce sawaban min indillah wannan sakamako ne daga wurin Allah sakamako ne a wurin Allah an ce sawabi ya nufin kyauta ta karanci waɗannan abubuwan da aka yi gaya muku kyautar karanci ne kyauta ne ta girmamawa ta wurin Allah subhanahu wata'ala kuma da yace min indillah daga wurin Allah jama'a ko yanzu aka ce sarkin garinku ya kawo ma kayan sawa ai kafar kayan na daban ne a wurin ku a ce mai martaba sarki ne mun wannan dinkin wallahi a kayan ka sai ka ga darajar su daban to bari a ce wannan daga wurin Allah ne Allah ne ya maka ai ka san wani dadin ba ba zai faɗu ba wallahu inda husnul sawab kuma a wurin Allah ake samun kyakkyawan sakamako Allah ta'ala ya bamu kyakkyawan sakamako da kyauta ta karamci duk abin da ake bayarwa aljanna ne ni'ima Allah ta'ala ka bamu Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka samu yan aljanna ne na'am لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد hmm. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد آية تدريد التسعين ده شدة تدريد التسعين ده بقي آرم ما يهدى صبو ده على تسو الله يكي لا يقرنك تقلب الذين كفروا في البلاد kada ya yaudare ka jujjuyawa waɗanda suka bijire wa Allah a cikin garuruwa idan kaga Allah ya ba wani wanda ya bijire masa ko wanda ya kafurce masa ko yana da awarci musulmi ne kullum cikin sabon Allah yake amma Allah ya bude masa duniya da dama da hagu gabar da yamma kudu da arewa sama da kasa kada wannan ya burge ta. ka rika sha'awar ni'ima a wurin bawan Allah amma kar ka yi sha'awar ni'ima ta duniya da ta gani da mutumin banza me dalili imanin da Allah ya baka ya fi duk ni'imar da ya ba shi a duniya wannan imani da ka mallaka wallahi a zuciyarka ya fi duk ni'imar duniya da abin da ke cikinta so kai kyautar da Allah ya maka na imani ya fi duk abin da ya ba wa mutumin da ya bijire masa na ni'imar duniya wannan imanin ya fi saboda da imanin zaka tafi aljanna shi da wannan duniyar kuma zai je shiga wuta sai sa qur'ani ya ce la yahurrannaka kada ya yaudare ka ladin nan wata irin lace ina ɗaliban na hawa nafiya ne ko la ta nahayu ne nafiya ce to la ta nahawu ta hani ai tana daura ilimu, mudari an nahayu ne me yasa aka ce kuma ya gurran naka ba daura ilim ba nan ina ɗaliban nahawu arabic grammar asali abin da ya faru shine an samu lamun nahayu ta ya dace ta daura ya gurra fi'ili mudari amma kuma sai aka samu jarrabawa shine cewa an hada shi da nunu tawkid as-sakila as-sakila to saboda nunu tawkid as-sakila da yazo kuma ya zama kadiran eh, a wurin to ba yadda aka iya dole wasalin sai koma mai nasaba don haka zaka yi lafiya ce ladin nan annahiya ce kuma harafi ne na jazmi ya gurran naka daga tafi'il mudari'un mabniun alal fatihi fi mahalli jazmin littisalihi bin nun littauki asafida don kai wannan kayan birabi ta shiga daga cikin jarrabawa so da ka la ya gurrannaka kada ya yaudare ka kada ya burge ka تقلب الذين كفروا تقلب الذين كفروا في البلاد جدوا يا ولد سوى كافرتا أتكين غري سوى بجري والله تقلب شيني fa'ili da kada fa'ilin shi wannan jujjuyawansu sun canja mota kaza sun yi gida iri kaza sun tafi ingila sun je america sun tafi dubai sun je kaza suna ta jin daɗi in babu imani tare da su kada wannan yaudare ka kada jujjuyawansu ya burge ka ko wani abu a filbilat saboda mai saboda kararren abu ne adama kana da aya a nan ko babu motsi والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أرمى كده sai rikita mutum والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم zai zama suratu muhammad ko karshen aya ta goma sha biyu Allah ya ce wanda suka bijire masa ya kamatta'una suna jin daɗi wa ya akuluna suna cin abinci kamata a akulul al'am kamar yadda ainihin shanu ko dabbobin gida ke cin abinci Allah ya ce wannan ru masu wallafa duk daɗin da suka ji a duniya in sun je lahira wuta ce maso masu so da Allah me abin sha'awa a duniya a ji daɗi a je lahira a shiga wuta akwai wani abin burgewa ciki so kada ya burge ka shi mai imani yana fifita lahira ne akan duniya mai imani yana neman duniya amma duk inda duniya za ta bata lahira sai yana hakura da ita duk inda duniya za ta bata lahira ana hakura da ita duniyar kuma da za ta baka jin daɗi ka bauta Allah ka je lahira sai ka neme ta ita ba a cewa akai wai kai wai ka zama mai gudun duniya ba a gudun duniya abinda ake ana kaffa kaffa da duniya abun halal a nema haramun a nisanta duk abin da za ka samu a duniya ya gurɓata lahira sai a haƙura da shi to shi ne kaffa kaffa da duniya shi ne ma'anar zuhudu ba gudun duniya ba ne kaffa kaffa da taka tsantsan da duniya shi ne zuhudu don haka Allah ya ce masu shi ne wuta amin ya hayo ya bayyo fannaru masu wallahun kuma Allah ya ce bal tuksiruna hayata duniya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي سورة الأولى سورة إبراهيم وموسى وأن كرسي سورة الأعلى آية يكون لك شكينا كوكما كتي آية تشا شدا دشا بقوي دشا تقوى دشا ترى الله يتي بل تؤثرون الحياة الدنيا بأك بني كنا في في تدنيا لأك اللاهرة والآخرة لاهرة خير والله هذه الهيري وأبقى كما إتتي تبا وأنه با كما ويأي يندب فا لفي سورة الأولى a cikin duk takaddun farko haka aka faɗa lahira ta fi duniya a cikin sakon da aka ba wa annabi ibrahim da annabi musa duk haka ne ba wai yanzu ake gaya muku ba duk mutumin da zai sa dalilin duniya ya manta da lahira ya yi asara ba a mantawa da lahira don duniya to da aka sai mu kaffa kaffa a duniya duk abin da yake mai kyau a duniya ka neme ka yi kasuwanci ka nemi halafiya da kyau ka yi kokarin yin sada'a ka nemi halafiya da kyau ka yi aiki a jiya ka albashi yana da kyau ka nemi halal iyalanka su ci mai kyau su sha mai kyau duka iya da kyau wallahi babu laifi a ciki amma kar ka kuskura a wannan haramun ta shiga ciki mafu kar ka kuskura haramun ta shiga ciki ka zama akan halal kake bukata kuma halal kake nema wannan kowane mutum haka ne ayar yadda take akan aran haka take akan ka haka take akan wa haka take a kaina da kowa da kowa su zaka neman halal iya da kyau don a ji daɗi a duniya amma kar a kuskura haramun ka shiga ciki mata'un qalilun duniyan nan jin daɗi ne dan kada thumma ma'awahum jahannam waɗanda suke wannan kuma masu ita ce wutar jahannama mata'un qalilun mata nan a nahau menene na'am mata muftada ne ko khabar khabar ina muftada muftada mahazukun ne shine zaka ga da kace huwa mata'un qalilun jin dadi ne dan kada sai ka ce huwa huwan sai zama shine me muftada da zaka kaddara huwa mata'un shi din nan rayuwar taso mata ne jin dadi ne kadan sai zama mata'un shine khabar da so huwa sai zama shine muftada mahazukun. to sai kaddara huwa. mata'un qalil jin dadi kada da Allah yake describing duniya da shi jin dadi kada ran nan na ambata muku balarabin kawai da yaji ana kiran duniya da mata mata sai yace yana so ya san me ma'anar mata sai je kauye saboda asalin kana so standard arabic kada kauye ake zuwa wanda bai gurbace ba da yaje kauye what happened sai ga wata yarinya ta bi karya a guje ta dawo sai uwar take me faru sai ta dauki mata ne sai bi karyar ya ce dama ni abin da ya kawo nake na zo da san me mata tun da kare har ke mata bare zai samu in ga ido da ido da ya bi kariyar ya matsa mata ta yadda abin da ke bakinsa sai samu irin tsumma ne da mata ke kunzugu da shi lokacin da suke cikin halin rashin sarki wannan tsumma da shi Allah yake kwatanta jin dadin duniya da wannan tsumman da shi Allah yake kwatanta ita duniyar gaba da ta jin daɗin ta don Allah ne abin sha'awa a cikin. idan yau aka tara maka tirela guda da wannan summan kana bukata aka bukata wannan fa ita ce duniyar gaba daya shi yasa annabi tsira da abinci tabbata gare shi zai gaya mana kan duniya ta yaudare mu yace yu'ta bi an ani ahli duniya hadisi ne muslim hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da bakwai yake za a zo da wanda fi kowa jin daɗin duniya sai a saka shi a wuta na ɗan sakan ɗaya a ɗan dulmu ya za a fito da shi sai a ce da Allah a duniyar nan wani daɗi ka ji ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba duk daɗin duniya shiga wuta na sakar da ya manta duk daɗin da aka ji a duniya duk bai da aka ji duk gidan da aka gina duk kyan motar da aka shiga wallahi sakar da ya na wuta ya manta duk mutum ni'imar duniya annabi ce za a kawo mutumin da ke kowa shan wahala a duniya shi gidan haya yake da gidan hayan ma katangar na ne haka a cikin ta ma daki da yake iya biya da shi abin da zai ci babu shi riga rabansa da sabuwar dinki tun yana karami lokacin kafiyar sa ba a ƙara wata dinki ba kullum sai dai a bashi kaya shi bai taba kwana da abin da zai buɗe baki da shi ba cikin talauci kullum idan aka kai shi lahira ya shiga aljanna ya Allah annabi ya ce idan aka zo da shi sai aka saka shi a aljanna na dan lokaci kadan sai aka fito shi aka tsoma aka fito sai a ce yaya wahalar ka na duniya sai ce wallahi ba taɓa shagon wani wahala a duniya ba ya manta da duk wahalar duniya shi yasa duk wahalar da kake gani na duniyan nan wallahi daga an shiga aljanna an manta da shi komai an manta ka shiga aljanna a baka aljanna da ni'imarta da koramarta fiyayyen halitta ya ce talakan aljanna ana ba shi kwatankwacin duniya sau goma ne shi ne talaka ɗan alaruriya aljanna haka Allah zai hada ya bata la ilaha illallah muhammadu rasulullah da haka duk abin da za mu yi a rayuwa kar mu yadda duniya ta bata mana lahirar mu kar mu kuskura duk yadda za a yi duniya ta bata lahira to an yi asara don haka wa ma'awahun jahannam wutar jahannama ita ce makoma gare su waɗanda suka zauna a duniya kawai don su ji daɗi ba su damu da lahira ba wutar jahannama ita ce makoma gare su to shi sa muhimmin abu a rayuwa shine mutum ya tabbatar halal yake ci a duniya duk abin da zaka ci in dai haramun ne to gara hakura da shi ko na menene in dai haramun ne to ka hakura da shi in an baka amana karka ci amana karka saci dukiyar al'umma karka yi almundahana kada ka yi ciwa-ciwa ko a kasuwanci ko aikin ofis ko a sada'ar hannu ka tabbatar abin da kake samu halal ne abubakar siddiq radiyallahu anhu yana da bawa da ya masa mukataba ya rubuta shi cewa ka je ka kawo mun kaza da kaza da kaza in ka kammala zan yanta taka. ba wannan sai je hidima ya yi ainihin dako a biyar sai kawo masa sai na abubakar sai ya karba sai ya ci kawai ya sa masa tayi ne za ka rika mun hidima kan ba yan taka wata ran sai kawo sai na abubakar abinci radiyallahu anhu da ya karbi abincin yana ci sai bawan ya tsaya ce yau kuma kullum kana tambaya na ina na samu abinci yau baka tambaye ni ba sai ce ai kullum na tambaye kana gaya mun hanyar halal ne sai daga kan da takura maka ci gaba da tambaya ka gane cewa ba na son cin haram ne don haka halal kake kare ni sai ce eh, haka ne sai ce to amma kuma yau abin nan ka maka gaskiya wani abu ne na ciwa-ciwa tun a jahiliya na sabon Allah kuma sai muka gamu da waɗancan sai suka biya ni don haka aikin jahiliya ne amma sabon Allah ne sai na abubakar da yake kuma kabar na ce ya ce eh sai sa ya tsasa a baki yana fito da abincin yana ta kwakulo harawa yana ta kwakulowa abincin na fita har ya kai matakin da ya fadi a wurin kamar zai su ba amma yana ci gaba da kwakulowa suka ce haba sai na abubakar kai hakuri mana ai in akwai abin da ya saura da wannan abincin haramu din wallahi ba zai wuce loma ne ba sai ce na rantse da Allah idan zan fito da wannan loma ne ta haramun din rai na ya biyo bayan ta wallahi zan cire ta don na ji manzon Allah ya ce dukkan jikin da ya ci haramu wuta ne masa gobe kiyama to da ni ba zan ci haramun ba to me abin sha'awa ka ci haramun a duniya gaje gashi ga wuta alahira babu abin sha'awa duk abin da yake arzikinka ne wallahi ko baka nema ta haramun ba ta halal Allah zai kawo baka ba a taba samun wani abu na haramun ba face damar in kai hakuri a halal Allah zai kawo maka shi duk abin da ka samu na haram haka ne inna ruhal qudus nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la ya'milannakum istibda'u rizqa la an tatlabu fi ma'siyati Allah fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi sa'atihi wa bi'sal mihad makomar wuta ta yi muni bi isa wannan fi'ili ma bi ne jami'i kuma da zammi na aibatawa